eh a yanda rahotanni yanda su likitoci suka nuna cewar asalin wannan cuta tana jikin naman daji ne kamar su birai da jemagu to daga nan ne dan adam ya ɗauko wannan cuta saboda ko a in ka duba inda cutar ta fara a kudancin ƙasar nan waje ne da suke cin irin su jemage da birai daga nan kuma cutar ta fara bulla saboda haka daga waɗannan dabbobi ne eh, eh, cutar ta bullo ga ɗan adam. Mun ji a eh, Majalisar Ɗinkin Duniya da cibiyarta ta kiwon lafiya WHO suna cewa ba su taɓa ganin tashin hankalin bullar cuta kamar na yanzu nan ba. Kana ganin wasu matakai da su suke ɗauka a matsayin ƙasa da ƙasa al misali na tabbatar da cewa abin nan ba ta daɗa ba zuwa ba kuwa? za su iya eh, kamar kasan yadda kamar gini ƙasa ce wadda ke cikin talauci saboda haka akwai kuma mutane za ka ga yadda ake zama ba tsafta da sauransu shi yasa abin ya bala'i to amma eh, su waɗannan eh, hukumomi na kamar na world bank da sauran international organization wato ƙungiyoyi da kuma ƙasashe gaskiya sun kawo taimako na kamar magunguna da za a yi rigakafi eh, da za a rika dan manajin situation din da kuma eh, sun kawo kuɗi da yadda za a kafa waɗannan santoci wurare da ake killace mutane. Amma akwai eh, ambasada akwai tashin hankali ko barazanar ganin cewa abin nan fa wani sabon bala'i ne ya sauka wanda watakila duk abin da ake yanzu sai an ƙara ƙaimi wajen tunkara shi? Eh a gaskiya ba wai eh, tashi hankali amma yawancin mutane al'umma kam hankalinsu ya tashi yanzu za ga mutane sun rage cuɗanya kamar yadda ake da eh, gaishe-gaishe ma waɗansu duk an rage to amma dai eh, ba wai wani tashin hankali mai yawa ba amma dai ya tsirar rage abubuwa mu'amala tsakanin mutane. Amma cutar tana da magani ai ana maganin ta koda ta kama mutum ko? Yanda likitoci suka nuna ita cutar nan bata da magani. kuma ba ta da rigakafi sun nuna sai dai a in mutum ya kamu da ita a yi ta kokari a rage karfinta in an yi sa'a to abin ya tsaya amma ba ta takaimaiman magani ita cutai cewar zai abin da zai warkar da ita to Allah ya sauwaƙe domin gode ambasada kwarai da gaske to madalla na gode to ambasada babangida ibrahim jakadan najeriya kenan a kasar gini conakry Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari, ilimi abokin tafiya, idanu abun kulawa, ilimi abokin tahiya, idanu abun kulawa. Kowai rashin idanu Yayi yi hasara hababba kowai rishi idanu nan ce ya hasara hababba rishi idanuwa shata mu ba mu sonai rishi idanuwa shata mu